يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا أصباهن ranar ashirin da bakwai ne ga watan rabi'u sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka komawarsa madina yau shekara dubu kenan da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da watan takwas ko da tara wanda ya daidai da biyu ga watan watan mai shekara ta dubu biyu da takwas yau ne za mu fara karatun wannan littafi da muka yi ta maganarsa wata littafin ahkamul jana'iz a wannan cibiya tamu wadda aka fi sani da markazu salafiya zaria wacce ita ce cibiya ta farko da aka yi suna irin wannan suna a najeriya amma cikin abin da muka sani wallahu ta'ala ya alam Allah ya sanya mata albarka ita wannan cibiya ya kuma tun kuɗe mata duk wata fitina watan madamar ɗan adam yana numfasawa a doron ƙasa muna roƙon kuma Allah ya sanya ma wannan ci sanya wannan cibiya ta zama mai aikin yaɗa karantarwa alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar salafus salih ta kuma zama abin koyi ga sauran cibiyoyi da masallatai na makarantu na musulunci Allah ya sa haka amin watan jama'ar musulmi kafin in ce komai dole ne in fara da godewa Allah maɗaukakin sarki saboda yammu musulmi masu bin ƙur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na ƙwarai sannan ga gudunmawa da shi Allah yake ta mana na taimakawa da agazawa ta ko'ina inda muka sani da inda ma ba mu sani ba to muna roƙo na musamman ga kanshi Allah ya makansa sakamako da alkhairi sannan kuma dole ne in yabawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama wanda ba dan sunnar shi ba da mu musan wani wadi muke ciki ba a yau ba mu san wani kwari muka fada ba watan naɓata da son zuciya Allah ya daɗin tsira ga fiyayyen halitta annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan babu laifi in yaba ga wasu mutane waɗanda suka taimaka wurin tabbatuwarmu a karatu da kuma wannan cibiya mu har muka kawo yadda muke a yau bayan wannan lallai ne mu gode ma waɗanda muka suka karantar da mu da waɗanda suka zama masu ba mu shawarwari da agazawa ta shawara da kuɗi waɗanda ke kusa da mu da waɗanda ba ma sa kusa da mu Allah ya saka wa malamanmu da mahaifanmu da kuma waɗanda ke taimakawa wannan da'awa da kuma wannan wuri da muke ginawa Allah ya saka musu da alkhairi annabi yana cewa wanda bai gode ma Allah wanda baya gode wa mutane baya iya gode ma Allah yadda Allah yake so mun ɗauki wannan littafi mai albarka littafin ahkamul jana'iz mu fara da shi ne ba don komai ba sai don sakamakon karatun da muka daɗe muna yi a wannan anguwa a wancan wuri da muka baro bayan sallar asubahi na littattafai kamar haka watan ranar juma'a muna karatun nurul yaqin asabar bulogul maram lahadi muna riyadu salihin wanda kuma a wannan karatuttuka ne muka rinka sa ƙananan littattafai da dama muna saukewa lokaci bayan lokaci in wata munasaba ta kama to sakamakon wannan karatun da muke na bayan asuba wannan ya sa muka yanke makan mu ɗauko wannan littafi na mahmudin al-misri wanda ake masa alkunya da abu ammar musa mu karantar watan gwargwadon abin da allah ya fahimtar da mu amma babban makasudin da ya sa maka shirya fara karanta wannan littafi shine sakamakon karatun riyadu salihin da muke ranar lahadi to muna karatu akan abin da ya shafi jana'iza sallar gawa da abin da ya kama da su duka abin da yake da alaƙa da mamaci a wannan karatu ne wani ya faɗakar da mu cewa mun taɓa karanta wannan littafi a can baya shekaru masu yawa da suka wuce ya ce yana ganin dacewar a ɗauko shi a sa saboda fa'idojin da ke cikinsu. kuma gaskiya muka amince muka yarda da kuma ɗauko shi ɗin a sa sai ya zama a daidai lokacin mafi yawan mutane ko dai nasu ya ɓace ko ma ba su da shi wannan ya mu da kan muka je muka roƙa masu buga littafi suka ƙara buga mana Allah ya saka musu da alkhairi bayan wannan ni na yadda in sa wannan littafi mu karantar ba wai don in yaba mu kaina ba amma sai don mutane shaidu ne kan haka musamman waɗanda ke wannan unguwa babu wata sallar gawa da za a yi sai dai in ban samu dama ba ko kuma sallar gawa ce da ni ba ni da iko amma sai ne bayani gwargwado a takaice in na ga da bukata na abubuwan da suka kamaci al'umma su yi akan sallar gawa da duk abin da ya shafe ta jama'ar da ke unguwan nan shaidu ne akan haka game da ni ba kuma ne haka bane wai don in ce na yaba ma kaina ko wani abin da ya kama da haka a'a na dai faɗa ne don ya zama yana daga cikin munasaba na wannan karatu da watan muke so mu fara saboda haka mun sanya wannan littafi za mu karantar da shi gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu saboda ganin abin da littafin ya ƙunsa na tsari kyakkyawa da alƙur'ani ya zo da shi da sunna ingantacciya a bisa abin da ya shafi matsalolin gawa gaba ɗaya sai in ce ina roƙon Allah ya wuce mana gaba sannan in an ji abin da yake daidai ne a cikin karantar wannan da zan yi to yanke ku sani daga Allah ne ba dabara ta ce ba ba wayona ba ne in ko an ji kuskure to wannan kuskuren daga gare ne kuma Allah ya barranta daga wannan kuskuren ni ma na barranta daga shi kuma ina roƙon Allah in har na faɗa abin da ke kuskure Allah ya yafe mu wannan shi ne shimfiɗa a takaice da muke so mu yi a kan abin da ya shafi wannan karatu insha Allah bayan wannan da sallah da karatuttukanmu gaba ɗaya mun ga dacewar a ce su dawo wannan cibiya mu watan kusan gaba ɗaya in dai ba wata larura da ta tsananta ta ruwa ba wadda za ta samu koma can inda muka bau amma dai duk wata sallah duk wani karatu yanzu namu to ya dawo nan a nan zamanin kai insha Allah bayan wannan kuma karatuttuka da yanzu da muke yi bayan sallar asubahi to mun yanke juma'a asabar lahadi zamanin sanya shi a spika amma tare da haka akwai karatuttukan da ba za mu sa su a spika ba za mu ci gaba da yin su ne kamar karatun aji da muke a can inda muka baro Allah ya mana jagora wannan littafi ahkamul jana'iz littafi ne da ya kunshi watan hukunce-hukunce da dama na abin da ya shafi matsalar gawa an gane ko shi ne jana'iza littafi ne wanda ya kunshi wanda ma daga sunan littafin za ka gane abin da yake so ya karanta. tunda bahaushe dai bai da wani suna da yake ma hukunci illa hukunci in an ce ahkam ko jam'i ne na hukunci to aljana'iz bahaushe bai da wani abu da yake cewa jana'iza jana'iza da yake cewa an gane ko wannan littafi jam'un ne wa tartib na mahmud misri abu ammar littafi ne wanda tattarawa ce da kuma tsarawa da jerawa a yanda ka gansa na wani babban malamin misra da ake masuna mahmud ba misiri wanda ake wa alkunya abu ammar allah mai sakamako da alkhairi malam ya ce bismillahir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai wannan kusan duk abin da musulmi zai fara na rubutu da karatu da dai wasu ayyuka waɗanda ake fatan ganin albarka a cikinsu ana so ya fara da watan bismillahir rahmanir rahim a wurin da shari'a ta ce a fara da yi ɗin amma akwai wuraren da shari'a cewa ta a ce kawai bismillahi a tsaya to in mutum ya ƙara da arrahmanir rahim arrahmanir rahim gaskiya ne amma in ka ƙara a inda shari'a ba ta ce a ƙara ba ka kuma zo da bid'a saboda haka ka tsaya inda aka ce ka tsaya wannan ya ja Allah ya ba ma waɗanda suka gabata tsayawa inda aka ce su tsaya ya ja Allah ya ba musu an gane ko mu kuma matsalar da ta faru tsakaninmu da Allah wucewa inda Allah ya ce mu tsaya wuce inda annabi ya ce mu tsaya wannan shi ke haifar da matsala tsakaninmu da Allah wadda ba karama ba Allah kyauta mala ya buɗe da cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani jama'ar musulmi babu wani suna da Allah zai kira mai imani da shi kowane suna za a kira ka da shi in dai da gaske kai mai imani ne ka ji daɗi kamar wannan suna kun ga sai da Allah ya sa ya unnida kira Allah ya maka na girmamawa ɗaya kenan yawa ne kai da jin yawa ne ba a faɗi sunan tsura shi tsirararsa ba akwai girmamawa kawai wani ya zo ya ce maka abubakar sai wani ya zo ya ce ya ababakar dole za ka san wanda ya ce ya ababakar ya fi sanya girmama ka a cikin kiran fiye da wanda tsura tsirara sunan kawai ambata jama'a kun gano wannan ku to abu na daraja farko da Allah ya musulmi a cikin wannan kira shine girmamawa abu na biyu da zai kira masu imanin sai da ce ya hafsa ko ya aisha ko ya zainab ko ya khadija ko ya fatima bai kuma ce ya ababakar ko ya umar ko ya musa ko ya suleiman ba kun gari sai ce ya masu imani jama'a allah ne kalle ka ya tabbatar da kiranka da ya mai imani don allah yanzu da a kira ka a ce ya ibrahim ko a ce ya musa ko ya isa ko ya lawan ko ya muhammad da a ce ya mai imani wanne a cikin zuciyarka kake jin za ka fi so a ya mai imani in dai da gaske imanin naka da gaske ne za ka fi son a kira ka da ya mai imanin fiye da a kira ka da sunan da aka yanka maka rago da shi domin wancan suna ya mai imani suna ne da Allah ya yanka maka rago da shi shi wannan ko iyaye ne me yawa akwai tangarɗa cikin yankawar jama'a kun gane wannan ko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya ya masu imani kuma da nan ne abdullahi ɗan mas'udin ke cewa duk sanda ka ji irin wannan kira daga Allah zuwa ga masu imani ya ce to ko me mutum ke ciki ya tsaya ya saurara ya ji Allah zai umarce shi da wani alkhairi ya je ya aikata ko kuma Allah zai hana shi wani mugun aiki ne wanda zai cutar da shi da rayuwarsa a lahira ya samu tangarɗa tsakanin shi da Allah to za a ce ka bar abin jama'a kun gane wannan ko saboda haka duk sanda musulmi ya ji ya ayyuhal na amanu ko rubutu kake ka tsaya abinci kake ci ka tsaya daka kike ki bari ko me kake ka tsaya Allah ne da kanshi ya kira ka ka saurara ka ji me zai umarce ka da yi na alheri me zai hana ka na sharri ka bari ka yi jama'a an gane wannan ko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ista'ino bis sabri ku nemi taimako da haƙuri an gane ku duk abin da kuka sa gaba ku nemi taimakon Allah akan cin nasara kan wannan abin amma da yin haƙuri an gane abin da ka sa gaba nemi taimakon Allah amma da haƙuri ba dole ba ne yanzu da ka ce Allah ya min kaza ya ma an gane mun karanta a riyadu salihin annabi ya ce duk sanda musulmi ya ɗaga hannu yana addu'a idan dai yana da haƙuri yana kuma tadarru'i ga Allah sai Allah ya ce wa mala'iku ku jinkirta biyan bukatar shi domin ina jin daɗin tadarru'insa an gane wannan haƙuri da kake yi wannan ƙasƙantar da kai da kake kana langwaɓa kai kana cewa Allah ya Allah bani da wani sai kai ba wanda zan roƙa sai kai ba mai iya biya mun bukata sai kai Allah ka taimaka ka biya mu irin wannan tadarru'in sai Allah ya ce a jinkirta dan wannan tadarru'in a wurin Allah ibada ne kuma yana jin daɗi sai ya ce a jinkirta biyan bukatarka saboda yana jin daɗin tadarru'inka jama'a kun gane wannan ku saboda haka ista'inu bis sabri ku nemi taimakon Allah amma da haƙuri ka gane jarabawa ɗaya biyu uku abinda da kake nema baka san baka yi haƙuri ka ƙara duk abin da ka sa gaba nemi taimakon Allah akan biyan buƙatar abin amma da haƙuri jama'a kun gane wannan ku shi sa watan Ja'far a aliyu dan hussein wanda aka fi sani da zainul abidin yake cewa a ranar alkiyama in allah ya tashi alkiyama zai ce wa masu haƙuri ku taho nan ku taho sai masu haƙuri su haɗu wuri guda idan suka haɗu wuri guda sai mala'iku su tambaye su ku suwaye ku sai su ce mu ne masu haƙuri a duniya akan bin Allah da kuma haƙuri akan saba ma Allah an gane ku sai Allah ya ce musu to ku tafi aljanna to shine sai Allah ya ce musu udkhulul jannata fa ni'ma ajrul amilin ku je ku shiga aljanna ma lada wato ladan da Allah zai biya masu yi masa aiki na haƙuri sannan haƙuri yana shiga cikin abu uku ne haƙuri akan yi wa Allah ɗa'a duk abin da aka ce Allah ya ce ka yi ko aka ce annabi ya ce ka yi ka yi haƙuri ka yi in dai kai musulmin arziki ne sannan haƙuri akan saɓan Allah duk abin da aka ce saɓon Allah ne ka yi haƙuri ka bari haƙurin kuma kai zai komawa sannan haƙuri akan ƙaddara mara kyau da za ta same ka daga Allah an gane ko ka tashi da rashin lafiya ko ka tashi dukiyarka an samu matsala ta faɗa mata ko abin da ya kama da haka duk irin wannan kaddara baka da za ta faɗo maka kai tsaye ba shiri to ka yi haƙuri ko a waye gari ɗanka baya da lafiya ko matarka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko kai kanka ko wani ɗanka to ka yi haƙuri wannan haƙuri kenan akan kaddara an gane ko haƙuri na shiga cikin waɗannan abaiwe kuma jama'a kusan kamar a ce ba wata ibada da ɗan adam zai je ga sakamakon ta ranar alkiyama kamar ibada ta haƙuri domin haƙuri ne wanda in yayi a duniya ya je lahira to Allah zai tara masu haƙuri sai ya ce wa mala'iku inna ma yi waffas sabiru na ajirahun da gairi hisabin ku yi ta biyan silada ku yi ta biyan silada kan ku lissafa amma an san lissafin biyan da ake masalla azumi zakka hajji da a kiyama an san abin da Allah zai ce a baya tun a ƙurani ya faɗa an gane ko amma haƙuri ne za a ce ai tabiya ai tabiya ai tabiya kawai ka alisafa jama'a kun gane wannan ko laraba kuma suna cewa as-sabru mislu ismihi murrun muzaqatuhu lakin awaqibahu ahla min al-asli haƙuri kamar asalin inda aka tusgo sunan shi ne domin asalin haƙuri asibir ne asibir ko maɗaci kenan to daga nan ne aka tuzgo sunan haƙuri aka ce mai asabaru an gane ko haƙuri amma asalin haƙuri an ɗauko sunan ne daga maɗaci shi ko maɗaci ɗanɗana shi abu ne mai mugun ɗaci kowa ya sani ba wanda za ka ga maɗaci yana sha sai inda matsala ta rashin lafiya amma kawai mutum zai ɗau maɗaci ne sha a'a sai in yana fama da rashin lafiya murrun muzakatu ɗanɗanan shi abu ne mai ɗaci sai dai wanda ka ga yana sha to karshen kuma shan ya fi zuma zaƙi domin lafiya ce zai sha shine lakin awaqibuhu ahla min al-asl duk wanda ka ga yana shan maɗaci bai da lafiya ne da fa ake nufi da maɗaci shine fanadol pensic pengo duk waɗannan magunguna irin su flagyl wanda za ka ji su masu ɗaci duk wanda ka ya ɗauki filajin zai sha zawo yake yana gama sha ba shi zuwa gobe ko an jima za ka ga cikin ya ɗaure ya daina zawa. jama'a kun gane duk wanda ka ga zai sha magani mai ɗaci to dole ta sa yake sha to asalin magani mai ɗaci kuwa daga sunan shi ne aka samo sunan haƙuri an gane ko Allah kyauta Allah ya ce ista'ino bis sabri ku nemi taimakon Allah da haƙuri wassala sannan ku nemi taimakon Allah da yin sallah bayan kun gama ku ɗaga hannu ku yi addu'a Allah ka biya bukata ta kaza Allah ka taimaka min akan kaza inna Allah ma'as sabirin lallai Allah na tare da masu haƙuri shi yasa a cikin magabata wani yake cewa ko da a ƙur'ani Allah bai faɗi komai game da haƙuri ba sai wannan kalmar kawai inna allaha ma'a sabirina wannan ya ishi duk musulmi ya haƙuri kawai duk musulmi ya haƙuri jama'a ba a cewa fa mutum ya haƙuri sai an cuce shi yanda muke zaune nan kawai za mu kalle ka ne mu ce ka haƙuri ya kai ma amma in ka ana yi haƙuri to akwai abin da aka yi ma na cuta idan kika ji ana cewa ki yi haƙuri an cuce ki ne jama'a kun gane sanda kuma aka ce kai haƙurin idan ba ka yi a lokacin ba sai daga baya ka yi to ladan da Allah ke biya a hakuri ba za ka sama ba domin ga wata mata manzon Allah zai wuce ta makabarta ko gefen makabarta sai ya hange ta kwance tana ta birgima akan a bakin wani kabari watan na ɗanta yaya aka ce ya ɗanta ne rasu annabi ya zo ce ke baiwar Allah ki yi haƙuri mana ki nemi sakamakon haƙurin ki a wurin Allah sai ta cewa annabi ilaika ani tabka ba nuri dan abin da ya same ni ba kai ya sama ba to bata san annabi bane bata san waye ke mata maganar ba annabi ko sai ya tafi ya ba ta wuri yana wucewa sai wani ya ce mata ke kin ko san kowa kike gaya ma wannan maganar ta ce waye ya ce manzon Allah ne duk sai hawaye ɗauki sai ta garja sai ta bi manzan Allah ya arga ya shiga gida ta je ta fada gidan annabi ba masu gaji an gane tana fada ta ce manzan Allah wallahi ban san kai bane sai ya ce a'a ai inna sabaru inda sadamatin ula hakuri ana samun ladan shi ne a karin farko da aka ce ka in baka yi ba sai daga baya to ba da ladan wannan hakuri saboda aka duk wanda aka ce mai haƙuri da an ce ka yi haƙuri ka ce na haƙura idan ko sai da ka ci gaba da fitinar daga baya ka ce ka haƙura to dai da ka ji an ce inna Allah ma asabirin kai baka ciki da ka ji an ce inna ma yi wa fassabiru na ajirahun da gairi hisabin baka ciki ka wuri da dama da dama wurare Allah kan kira masu imani yana cewa su yi haƙuri يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ما إيماني كي قولي كجوري كجسوران الله أنغاني كو ولا ريد داما الله كان yi irin wannan magana Allah ya siffanta watan Allah ya kawo siffofi kowace ɗaya mutum ya cika inda imani a tare da shi kai tsaye Allah ya ce ya ba shi aljanna innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat e, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات كاد والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تو أن الله ya ce wata irin gafara da kuma wani irin lada wani irin sakamako mai girma shine aljanna wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kar ku ce ga wanda aka kashe su wurin daga addinin Allah ku ce wai matattu ne Allah ya ce kar ku rinka cewa waɗanda suka je yaƙi don ɗaga addini aka kashe su ku ce matattu ne an gane sai Allah ya ce bal ahya'un rayayyu ne walakin la tash'urun sai dai ku ba ku sani ba an gano wannan ko wannan ayar ta sauka ne akan waɗanda suka ji yakin uhudu aka kashe su aure an gane sai aka rinka cewa wane ya mutu wane ya mutu sai Allah ya ce a'a kar ku rinka ce ma waɗanda aka kashe wurin ɗaga addinin Allah matattu rayayyu ne a wurin Allah ku ba ku sani ba sai annabi ya ce domin Allah yana halitta wata tsuntsuwa koriya sai ya ɗauki ransa sai ya sa a kundin tsuntsuwa sai ya saki ta aljanna sai ta ci gaba da yawo tana ci daga 'ya'yan itatuwa da arziki da abincin cikin gidan aljanna in ta ƙoshi daga abin da ta ci ne rayukan suke samu su kuma suna ci sai ta je jikin al'arshin Allah sai ta makale sai kuma ta buƙaci abinci sai ta ƙara komawa ta ci rayukansu kuma sai su ƙara ci in akwai irin wannan ayar a cikin suratu ali imran don wannan ta bakar ci waccan da Allah ya ce wala taqulu liman kutalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahum rabbuhum min fadlihi wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su wannan ayar ita kuma ta sauka ne dalilin Abdullahi dan Hiram lokacin da za a tafi yaƙi na Uhudu cikin dare Babanshi sai farka a firgice dama in gari ya waye ne za a tafi yana farkawa sai ya kira ɗan shi jabir ya ce jabir ya ce na'am ni jikina ya bani gobe jihadin nan da za a ina cikin waɗanda farko farko za a kashi jikina ya bani ya ji gaban shi yana tara rat haka sai ya ce to duk duniya in na mutu ba abin da ya dame ni face ran manzon Allah mu ne muke tsayawa tsayin daka muna tsare mutuncin manzon Allah da izinin Allah to yanzu in mun rasu su waye za su tsaya ci wannan aiki ni ran annabi ya dame ni a duk duniya sai ce to ku kula da ran manzon Allah ku kula da manzon Allah bayan nan ya ce sai bashi da ake bina to amma in masu bina bashi sun zo biya inda abin da za biya ka biya in ba abin da za biya ya ce ka ci ya majibancin al'amarin abdullahi ka kawo taimako a biya bashin da ke kansa shikenan garin allah na wayewa aka tafi jihadi ana fara jihadin nan ko aka harba ubansa aka harbe shi da mashi ta cike mai sai da jini ya kaɗe duka jini ya tsiyaye abu ya tabbata kun gama tunanin shi kenan ya tabbata bayan an gama jihadi an koma wannan yaro kullum sai annabi ya ga tagumi kullum sai annabi ya ga tagumi to duk wanda aka yi marasuwa damuwa irin wannan na iya sa ya haka to kuma tagumi a musulunci bai da kyau kamar yadda dace a musulunci bai da kyau jama'a kun gane sai annabi ya ga yaron nan kullum tagumi sai ya ce ya jabir ya kullum tagumi sai ya ce ya rasulallahi ya ba zan yi tagumi ba an kashe mahaifina ina yaro sannan ga uban bashi ya mutu ya bari kuma ya ce in biya sai annabi ya ce to kwantar da hankalin tun da Allah ya fara karɓar ran wani ran ɗan adam babu wani ɗan adam da Allah ya karɓi ran shi yana karɓar ran shi ya aje wata kujera a gaban shi ya ɗora wannan mutumin a kai sai babanka Allah na karɓar ran babanka ya ƙada kujera ya ɗora shi a kai suka gaba da gaba da Allah Allah ya tambaye shi ya Abdullah me kake so duk abin da kake so roƙa kawai in baka ce abin da nake so Allah shine ka mai da ni duniya in je jihadi don ɗaga addininka a ƙara kashe ni in dawo wurinka ka ƙara mai da ni in ƙara zuwa jihadi tare da manzanka a ƙara kashe ni in dawo wurinka ka ƙara mai da ni sai kai man haka so saba'in ka banna a wurinka saboda daɗin da mutuwa take da shi a wurin jihadi don ɗaga addinin Allah sai Allah ya ce to ne alkawari al'ummar da kake rayuwa cikinta duk wanda ya mutu ba zai koma ba ka roƙi wani abin sai ya ce to Allah za a yi ka ba ɗan baya labarin irin wannan daɗi da nake ciki yanzu a wurinka sai Allah ya ce yanzu za a kai saƙo su ji shine Allah ya aika da ya aiko da wannan aya wala ƙulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahum rabbuhum min fadlihi kun ji ko farihina bima atahum rabbuhum min fadlihi wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim kuma shine suka aika bishara ga ‘yan uwansu da basu riga sun taho ba lahira Allah khawfun alaihim wala ya yahzanun shiru na ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsas saboda haka Allah ya ce walakin la tashkurun duk wanda ya mutu wurin ɗaga addini to raye ne a gun Allah amma ku ba ku sani ba saboda haka jama'ar musulmi jihadi gaskiya ne kuma yana nan har zuwa tashi alkiyama duk wanda bai taɓa jihadi ba bai kwaɗaitar da zuciyar shi watan zuciyar shi ba ta kwaɗayin yin jihadi don ɗaga addinin Allah ya kuma mutu a haka to ya mutu da wani ɓangare na munafunci a zuciyar shi an gane ko kuma ba cewa Allah ka kawo jihadi amma zuciyarka ta rinka kwaɗayin yin jihadi jama'a kun gane wannan amma ba kai jihadi ba zuciyarka ba ta kwaɗayin yi ka mutu a haka kana musulmi to a wani ɓangare na munafunci da ka mutu tare da shi a zuciyarka jama'a an gane wannan ko sai Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wallahi lallai sai mun jarrabe ku da wani abu na tsoro wal sai mun jarrabe ku da yunwa jama'a kun gano wannan ku to yanzu dai duk wanda ke rayuwa a Najeriya ga yunwa Allah ya jarrabe shi da ita kowa yana ji gidan rediyon tarayya na faɗi cewa a jihar kogi yanzu buhun shinkafa naira dubu goma sha biyu ne da ɗari biyar naira dubu goma sha biyu da ɗari biyar buhun shinkafa a najeriya jihar kogi to a nan ko jihar kaduna dubu tara da ɗari biyar ne dubu goma mu ba mu ƙetara ba mm, amma dai ma damar ana saba ma Allah ma damar ana ɓata alaƙa tsakanin al'umma da Allah to ba ma dubu sha biyu da ɗari biyar ba kaɗan ne ma wannan sai a ciki da masu masara kullum domin za ka ga magidanci jama'a magidanci mai hankali lafiyayyen mutum sai ya je tsallaken titi ya tsaya yana kallon wake zuwa da masara inji kana zuwa inji ka aje masararka yana can yana hango ka to dama ba wuta ba najeriya ake ciki ba kana aje masarar ka tafi wai da nufin an kawo ta kai ka ga layi da ka tafi mai injin yana tashi ya fita yaran shi suka zo ya ce to bari je dawo sai wancan da ke makala a tsallakar titi sai ya taho sai ya ce mai yaron kai tun da dai na ga matsalar wutan nan dai bari in ɗauki masara ta in kai injin ruwa a niƙa mu dama ya hangi buhun wancan da ya zo ya aji sai ya ɗauka ya tafi da shi ana nan mai masara sai ya dawo so nawa ana raba rigimar nan a wannan bakin injin da muke kusa da shi so nawa jama'ar musulmi wannan kuma hali ne fa na yunwa da kakanika da halin haula da mutane suka shiga jama'a kun gane wannan a garin nan wani dattijo ya je ya saci akuya ya zo wurin masu siya ya je gashi na wace aka faɗi aka ɗauki kuɗi aka bashi yana riƙe kuɗin sai ya tsaya sai hawaye sai shishika ah, malam lafiya kuka ya dinga kuka ya dinga kuka malam lafiya ya ce wallahi akuyan nan ta sata ce kwana nawa yau na nayi na buga ga iyali ga yara abinda za a ci a rasa na rasa yadda zan yi shi ne na je na saci akuyan nan ni ban taɓa yi ba jama'a yanzu niyya zan yi nan aka tausaya mai aka ce ina ya ɗauko akuyar ya faɗa jama'ar kasuwa aka tattara mai kuɗi aka bashi aka ɗauki akuya aka mai da ita unguwar da ya ɗauko wallahi a garin na aka yi abin nan kaga yanzu mutane sukan nemi haram da diyan da za su yi ne kawai saboda halin yunwa to Allah zai jarrabe ku da yunwa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i za mu jarrabe ku da tsoro yanzu wani exam na gaban shi yana nan yana jin tsoron exam din wani kuma yarinya ce yake nema an gama komai amma ya ji ga wani ya kullu yana nan kullun cikin tsoro mu da wani yarinya ce ga saurayi na zuwa wurinta amma ta ji wadda ta fi ta hazaƙa wadda ta fi ta kyau wadda ta fi ta mutunci da komai ta kuma aika ma wanda ya zo yana son ta da cewa ita tana son shi ita ma kullum zullum to bare ma wadda gashi ta girman ba wanda ya zo yana neman ta ɗin kullum zullum kullum mutum ya tashi yana tsoro kar fa yaron shi ya tashi ba lafiya kar matar shi ta tashi garin Allah ya waye ba ta da lafiya idan matar mutum na da ciki kullum a tsorace yake karfa wurin haihuwa a ce ce an ji asibiti duk inda mutum zai je cikin tsoro to babban tsoro shi ne tsoro da musulmi ke yi an gane ko watan bayan shirya imani da musulunci da Allah ya masa sai talauci domin talauci shi ke iya sa mutum ya komai jama'a kun gane wannan ko shi sa kullun garin Allah ya waye annabi sai ya daga hannu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri Allah ka tsare ni Allah ka tsare ni daga kafirci da talauci yanda annabi ke tsoron kafirci haka annabi ke tsoron talauci dan laraba na cewa idza zahaba faqru ila baladin qala lahu al-kufru khudni ma'ak in dai talauci ya kama hanyar zuwa wani gari to bai tafiya shi kadai kafirci sai ya ce kama hannuna mu je tare dan tafiyan mu daya to musulmi yana tsoron talauci saboda talauci abu ne wanda ke sau ke tilasta mutum a bayan da zai je saba ma Allah jama'a kun gane wannan ku to dukkan abubuwa nan wanda zaka ga musulmi na tsoro akan su Allah ya ce wal ga yunwa halin da ake ciki a yau wa naqsin min al-amwali kuma za mu jarrabe ku da naƙasa da tauyaya a cikin dukiyarku gobara ta same ka ko ruwa ya ɓata ma gona ko fari ko tsutsa ko kuma barayi su zo ci ma sata ko 'yan fashi su tara hanya su kwace dukiyarka ka shekara talatin kana harkar business rana guda ka taho da jalinka 'yan fashi sai su tari yanzu ba ku ganin halin da masu arziki ke ciki a ƙasar nan ba sa iya kwantawa su bacci saboda tsoro a gidansu da mai gadi da karnuka da komai suna gadin gidan amma ba su iya bacci hankalin su kwanci ta kai mai yanzu ka je abuja kai kallo masu arziki yanzu gidan bene ne suke yi amma matakalar da remote ake sakko da ita a jaye ta yana tattakalawa ya haye dinan sai ya jayi matakalar sai ta shigi kawai ko ba tsoron Allah ya safa yi wannan matakalar ba kun gani tsoron ɗan adam ne irin shi ka tattaka matakala kana hayewa sai ka danna wani abu kuma sai ya jawo matakalar sai ya shigar da ita wani to amma ka je abujan kai kallo barayi in za su zo sai su taho da tsayi ba shi kenan ba ai in dai za a kan gare ma Allah to Allah duk ta hanyar da zai biya sani sai ya tsoratar da kai ya tsoratar da kai da ɗan uwanka mutum mutane ne fa 'yan uwanmu amma bibiyan da mutane suke tsoronsu Allah kyauta to Allah zai jarrabe ku da tawaya a dukiya wal anfus Allah zai jarrabe ku da matsaloli a karan kan an gane ko za a wayi gari ba ka da lafiya baka gane ba ko kuma a waye gari abinda za ka ci ba ka da shi to jarabawa ce za ka je ka ci haram ko ko za ka haƙura an gane ko wasamarat haka Allah zai jarrabe ku cikin ‘ya'yan itatuwa da kuke da su da kuka shuka wata ran kawai ce tsutsa ta faɗa musu an gane ko fari ko abin da ya kama da haka annoba kawai ta faɗa duk ta ɓata tare da wasu malaman tafsiri suna fassara cewa wallahi za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro wai wannan tsoron tsoron Allah ake nufi Allah zai maka jarabawa ka zama mai tsoron Allah to a cikin tsoron Allah ka ne za ka rinka ganin wasu abubuwa an gane za ka kiyaye ko ba za ka kiyaye ba walju'i Allah zai jarrabe ku da azumi shine yunwa a ga za ku yi ko ba za ku yi ba wa naqsin min al-amwal tawaya cikin dukiya zakka a ga za ku bayar in ɗaya muku arziki ko ba za ku bayar ba wal anfus sannan da abin da ya shafi rashin lafiya a jikinku Allah zai jarrabe ku wasamara da kuma ‘ya'ya da kuka haifa wata rana za a waye gari ba su da lafiya ko a waye gari ɗaya ya mutu an gane ko to za a ga haƙurinku daga jansa Allah sai ya ce wa bashirin sabirin duk wanda aka yi ma ɗayan jarabawa nan Yi haƙura bai sake saɓa ma Allah ba to Allah ya ce kai wa masu haƙuri bishara suwaye masu haƙuri su ne allazina idza asabatkum musibatun su ne in wani bala'i ya same su in wata masifa ta same su maimakon su ɗaga hannu su ɗora a ka ta ce wayo na bani na lalace a'a waɗannan mutanen arziki ne fa ba su haka kalu ga abin da za ka ji sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu daga Allah muke ga Allah muke kuma duk in mun gama rayuwa ga Allah za mu koma to me kuma za mu tsaya muna wani damuwa da kin haƙuri an gane ko Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim waɗannan su ke da wani irin yabo da yabawa daga Allah Ubangijinsu an gane ko tare da cewa sa'id ibn jubairin yana cewa ma'anar ula'ika alaihim salawatu min rabbihim ita ce waɗannan suna da wani irin aminci daga wurin ubangijinsu za ka ga duk wanda matsala za ta sama kowace iri ya buɗe baki ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to zai samu aminci akan abin da ya gaya ma wannan karanta hadisin ummu salama matar manzon Allah sanda mijinta abu salamatul ansa abu salama ya rasu yana rasuwa dama ya karantar da matar tashi annabi ya ce duk wani mutum musulmi da masifa ta same shi ya buɗi baki ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha annabi ya ce sai Allah ya amintar da shi abin da ya tsorata kuma sai ya canza mai fiye da abin da ya rasa lokacin da mijinta ya rasu sai ta buɗe baki ta faɗi wannan kalma sai kuma ta ce ka duk duniya waye ya fi mijinta abu salamatal abu salama waye ya fi shi saboda yanda zaman aure tsakaninta da shi tana ganin wani miji ne ma za a iya irin wannan soyayya to haka ya kamata namiji ya zama dan ran da ka faɗi ka mutu to matakka ta rinka jin saboda yanda kake zama na mutunci da kirki ta rinka jin cewa anya za ta samu wani miji irin ka kuwa to amma ka faɗi ka mutu matakka ta ji alhamdulillah ni dai wannan bala'i Allah raba ni a zo ana taya ta murna cewa to aiki Allah miki da dogo Allah ya takaita wahalaki jama'a kun gane wannan ko wani fa haka mata shi in ya mutu za ci ba ka ganin jikan manzon Allah alhassan ɗan aliyu ɗan hassan ɗan aliyu ɗan abi talib ran da ya faɗi ya mutu ranar da ya rasu aka je aka rufe shi matar shi sai ta bi kabarin ta je ta zauna a bakin kabarin tana jira ya fito su ci gaba da soyayya saboda gigicewa da yanda soyayya tsakaninta da shi sai da ta har rumfa ta a bakin kabarin nan take kwana sai da ta shekara cir karanta bukhari a nan take komai bakin kabarin ta shekara cir bayan cikar ta shekara shi ne kawai ran nan sai ta ji wani sauti goshin asuba a makabartar cewa wai wannan matar bukatar ta biya zuwa yanzu sai ta juya sai ta gaba ta ga kowa ba sai ta wani ɓangaren kuma sai ta ji an ce bukatar ba ta biya ba kuma dama ba za ta biya ba to sai ta naɗa shimfiɗarta ta kwance rumfarta sai ta yi gida magana mafi inganci ibn hajar ya ce wannan maganar wasu aljanu mai mumine suke mata wa'azi jama'a kun gane wannan ko yanzu haka akwai wadda mijinta ya rasu an bani labari duk ƙarshen wata takan je makabarta da niƙabinta da komai tana kai ziyara ƙabarin mijin nata kaga wannan yana nuna watan mijin ya kula da ita ya yi zaman aminci da amana da ita amma kai yanzu kana mutuwa matan ma a guji za ta fita ɗakin inda ba ka da kirki jama'a kun gane wannan ko duk kuma wanda matar shi ta zama irin haka wallahi in baka shirya ba ka iya aurenta in dai ke ba mutumin arziki ba ne jama'a an gano wannan ko waccan baiwar Allah ummu salama wadda annabi ya aura daga baya da ta faɗi wannan kalma ta ce to ga abinda annabi ya ce ta faɗa amma wani mutum ne zan samu irin abu ɗalhatin ansari bare kuma a ce a samu wanda ya fi sai ce to amma tun annabi ne ya faɗa shi kenan ta zauna tana gama ta kaba sai annabi ya aika mata cewa yana son ta ta faɗi sai sujada ta yabi Allah ta gode ma Allah ta ce tabbas manzon Allah ya ku Abu Abu Salama ko bai fi ba annabi ya ku Abu Salama ta ce annabi ya faɗi gaskiya ya aika mata ya ce to yana son da aure kuma bai san ta faɗi waccan kalmar ba ta ji daɗi sai kuma ta ce to ba auren manzon Allah ba yana da mata ni kuma ina da matsaloli guda uku aje a gaya mai meye matsalar ta ce ina da ‘ya'ya ƙanana ga su na biyu ina da zafin kishi shi kuma yana da mata na uku bayan wannan gani kuma na manyanta shekaru na san ɗan tare a kaina annabi ya aiko a gaya mata cewa ‘ya'yanta dai Allah zai rike su wannan ba matsala zafin kishi kuma za mu roƙan mata Allah ya raba ta da shi abu na uku shekaru kuma duk abinta dai na girme ta a je a gaya mata ta yadda aka yi aure duk wannan zafin kishin da take da shi sai Allah ya yi mata sakamakon addu'ar annabi ta rinka yawaita wannan addu'a rabbana gafir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين na ربنا إنك رؤوف رحيم wannan ita ce addu'ar zafin kishi mara kan gado da mata ke da shi an gani in tana yawan yi to Allah zai